بسم الله الرحمن الرحيم wannan zai zama majalisunmu na littafinmu na biyu shine al'adkarun nawawiyya wallafar al'imam annawawiyya rahimahullah majalisi na 239 babu ta'aziyyati babin da zai yi bayani akan ta'aziyya ta'aziyya ta'ziya taaziyya an faɗa mana tun daga jinya har zuwa rasuwa to yanzu ta'aziyya na cikin zikiri tana cikin zikiri domin da baki ake yi kuma da baki ake ba da baki ake yi zai mana tarifinta a gaba saboda ka ba za mu ci lokaci wajen tarihinta ruwina fi kitab tirmidhi والسنن الكبرى للبيحقي الإمام النووي يتشمع لمن مسمنا رواية أتشكل لتاف جامع الترمذي لكما السنن الكبير مع الإمام البيحقي عليه رحمة الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال man ajza musaban falahu mislu ajrihi aka ce manzon sama ya ce duk wanda yi wa wani ta'aziyya wannan mutumin jarabawa ta same shi sai ka masa ta'aziyya ka lallashe shi to falahu mislu ajrihi mutum yana da irin ladan shi amma hadisin yana da rauni isnaduhu da'ifu <clears throat> kuma haka malamai suka tabbatar yadda limamin nawawi ya tabbatar cewa hadisi ne mai rauni to haka yake hadisi ne mai hau kusan da hadisan da zai ambata mana guda uku dukkanin haka suke masu rauni ne biye masa ba wa wina fi kitab at-tirmidhi ya aidan an abi barzat al-aslami daga abu barzat al-aslami an annabi sallallahu alaihi wasallam qala man azza taqla qusiya bughdan fil Haka ce duk wanda yayi wa sakla wacce ma mijinta ya rasu ita ce a sakla hmm? matar da mijinta ya mutu ba a shi sa suke da karin magana suke cewa laisatin na'ihatu sakla kan a musta'ajara ko mijinta ko ɗanta sau tari an fi cewa wadda ɗanta ya rasu ita kuma wadda mijinta ya rasu an fi ware ta da armala yawwa sakla wadda ɗanta ya rasu kusiya burdan fil jannati za a tufatar da shi da wani mayafi a aljanna shi ma bai inganta ba al-imamu tirmidhi da kansa yace isnaduhu laysa isnaduhu bil qawiyyi hadisi ne mai rauni وروينا في سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص حديثا طويلا معلم مسلمنا رواية حديثي ميتو yana cikin sunanin abi dawud sannan yana cikin sunanin nasa'i al-mujtaba annan nabi sallama qala li fatimata radiyallahu anha aka ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wana na fatima ma akhrajaki ya fatimatu min baitiki me ya fitar da ke daga gidanki ya fatimatu diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat ataitu ahla hadha al-mayti fatarahamtu ilayhim maytahum aw azzaytuhum bihi sai ta ce na je can gidan ne da aka yi rasuwa gidan mamacin can gidan mutuwan can ilaihin ilaihim taho sai na je na tausaya musu a game da wanda suka rasa na mamacinsu ko kuma na roƙi Allah ya masa rahama aw azzaituhum bihi ko kuma na lallashe su ta sanadiyarsa na lallashe su na ce ku yi haƙuri Allah guda uku eh, dukkaninsu hadisai ne masu rauni to sai na hudun ne وروينا في سنن ابن ماجه والبيهقي Isnadin حسن malaman mu sun mana riwaya a cikin littafin sura hula iri ɗaya su ne hulal jam'u hullati na alkarama na daraja da girma yaushe yawmal ta ranar gobe alkiyama sakamakon mutumin da yi wa dan uwan shi ta'aziyya kan lallashe shi idan wata jarabawa ta same shi to shine sai malam yace wa'lam anna ta'ziyata ta at-tasbir abinda ake cewa a taziyatu a tasbir jurantarwa ka sa wani ka lallashe shi ya jure wa zikiru ma salli sahibal maiti sannan kuma da ambatan abin da zai lallashi wanda ya rasa wani nashi shine sahibal maiti ai wa yukhaffifu huznahu kuce kucin da zama a bakin kabari ba zai miki komai ba ita waigu da fishi bata san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane tace ilayka anni ce taba ka bani waje rabu da ni domin fa inna kalam tusabbi musibati dan wallahi ban gane kai bane manzo sun yace a inna masabu inda sadmati ula idan mutum musiba ta afka mishi yake jurewa a farko to da ba ta zama bi ba har ta tafi ta aure in mutum ya aure suna yi masa bin rafahi wal banin ko manzon da sama ya hana su فإنها مشتملة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دومن أتفن تأذية تاقوي تأذية تاقوي شيء من نيد أبو ميكيو ده هنجي كما جمد أبن دي زمباشي دي كو دومن غاشانا شيء ومتين يجوري ييدد قدر الله يكرئيتا يجوري يكان هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يسلي صاحب الميت ويخفف عنه هزنه Hmm? ويهون عنه المصيبة ينو تومين هلاكي Allah ya hana in ba musulmi bane. haramun amma yin ta'aziya ga danginsa babi ne na mu'amala sau da ka ya halatta za a iya yi musu a haƙurantar da su وهي داخلة أيضا في قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى كما إتتعزية تناشقاتك فأن الله تعالى ديكي تشيوا كما كنتي مكيكينيا أتقان جونانك على البر أجمد نقرتا da Allah ya abin da Allah yake so wattaqwa sannan ku taimake keniya wajen nisantar abin da Allah ya hana da albirru da attaqwa kalmomi ne idan tafaqa taraka wa idan taraka tafaqa kalmomi ne da ɗaya tana iya wakiltar ɗaya in ba ɗayar amma idan suka zo suka game a wuri ɗaya to kowace da ma'anarta daga cin abin da malamin alƙayyim ya faɗa a cin arisalatu tabukiyya yake cewa idan suka haɗu albirru da attaqwa to sai albirru ya kasance ɓangaren abin da ya shafi al-ma'ruf kenan at-taqwa kuma sai ta koma bangaren al-munkaru yawa sai zama al-birru shine ne al-amru bil ma'ruf eh ko fi'lul ma'ruf at-taqwa kuma sai ta kasance ita ce ijtinabul munkar idan ko suka rabu aka faɗi ɗaya kawai to yanzu ya zama mai. ya zama fi'ilul ma'ruf wajtinabu al-munkar duka ma'anar su ɗaya ce to ta'aziyya wannan ɓangaren take wa haza min ahsani ma dan bihi fi ta'ziyati wannan ayar tana cikin mafi kyawun dalili da za a kafa hujja da shi a babin ta'aziyya wa ta'awanu 'alal birri wat wala wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan domin wani in kaga an yi masa mutuwa kaga yadda zai riƙe tsalle yana zullu hankalin shi ya tafi to lalle yana bukatar taziya yana bukatar alalashe shi wa sabata fi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbata a cikin hadisi ingantacce al-imam muslim ya fitar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahu fi auni abdi Allah yana nan a cikin taimakon bawa ma kana al'abdu fi auni akhihi matukar bawa shi ma yana nan a cikin taimakon dan uwansa to da ka ana yi ta'aziyya tana da muhimmanci wa lam anna ta'ziyata mustahabbatun qabla ad-dafn wa ba'dahu ka sani ta'aziyya ta halasta ana son a yi ta tun kafin a rufe mamaci sannan kuma bayan an rufe shi ana son a yi ta'aziyya ga 'yan uwan shi qala ashabuna malaman mu na shafi'iyya sun ce yadkhulu waqtu at-ta'ziyati min ya yamutu wa yabqa ila thalathati ayyamin ba'da ad-dafn lokacin ta'aziyya na shiga ne min hin yamutu tun daga lokacin da mamaci ya rasu wa baƙa kuma lokacin na nan ila thalathati ayyamin ba'da ad-dafn har bayan kwana uku kajin da mutane suka samu uku Hmm. a malaman shafi'iyya suna ganin bayan kwana uku wasu daga cikinsu ba ma a ta'aziyya sun kawo ta hujja ta hankali za mu ganta cewa ita su tari bayan kwana uku mutum ya shi zuciya shi ko da dai yana da damuwa to ba za ka ga damuwa yadda take ta ranar da wannan abin ya faru ba za ga abin ya ɗan sassautu to sai suke ganin bayan kwana uku ka masa tajdidu ka yi tajjidul mufa ya zama ma'atanin ke kamar mutum ya rasu an masa rasuwa duk inda shi jami da shi kuma sai ka mai ta'aziyya kaga wannan so kake yi mai yi ta tuno da damuwa ke da ka so ya maka ji da wannan haƙuri ya haƙurinmu mu kun raba an jima kuma da la'asar duk misali sallah ɗaya kuke a masallaci ɗaya kuke sallah tun asuba kake mai ta'aziyya har isha'i to me kake nufi hmm? to kun ji wasalasatu ala taqrib la ala tahdidi al-imam an-nawawi yace malaman mu na shafi'iyya da suka ce kwana uku suna nufin dai a ɗan kusanto da abin ne amma ba suna iyakancewa bane kaza qalahu shaykh abu muhammadin al min ashabina haka babban malami al-imam al-juwayni Juwaini, al haramaini rahimahullah tabaraka wa ta'ala eh, haka ya tabbatar haka ya tabbatar ƙala ashabuna malaman mu sun ce wa tukrahu ta'ziyatu da thalathati ayyami. ana kin ai ta'aziyya bayan kwana uku bayan kwana uku suka ce li'anna ta'aziyata litaskini qalbil mufa domin ita ta'aziyya ana yin ta ne domin kwantar da hankalin shi wanda aka jarraba wanda musibar mutuwar ta ta'abka mishi kun ji ko wal ghalibu sukunu qalbihi ba'da salatati abin da ya fi faruwa shine zuciyar mutum ta kallatsu bayan kwana uku fala jaddadu lahu al to bai kamata kuma a sabunta mashi damuwa ba hmm? haka za qalahu al-jamaahir min haka masu yawa daga cikin malamanmu suka ambata na mazhabin shafi'iyya in ji alimamun an kun ji kuma wannan magana tana da kyau ƙwarai da gaske domin wani kawai sai ta yi har bayan wani lokaci kawai da ya tuno sai ya haƙunwa ne kama ɗan kwan ya ɗan tafin maka a rai wanda ku kashe mana wannan abu mai da ita yadda take da mun gane to kun ga shi ne wannan sau da haka ita ta'aziyya haka take wannan ƙaunin shafi'iyya kenan akwai malaman da ba su yi wannan tahdidin ba suke ganin ya halasta ko da yaushe za a iya ta'aziyya kowane lokaci shine bahaushe shi ma ya samu daga ne ke cewa eh, ba ta riba eh, ta'aziyya ba ta riba eh, amma nan ana magana in baka yi wa mutum ba ne amma ka mushi ka sake mai kuma ka sake mushi kuma ka sake mushi hmm? ya zama wani abu na tajdidul ma'atam kenan ita kuma shari'ar musulunci a cikin abin da ba ta so ba ta la la la la la yajuzul ma'atam fi shari'a al-islamiyya a ce ga wani lokaci da ga wani abu da aka ware ko za a rika tuno da bakin ciki kawai a ce ana tuno da bakin cikin faruwa kaza ba daidai ba ne, ba wannan a musulunci mu eh, ba mu da ma'atam ba mu da ma'atami wallahu alam sai mu tsaya a nan insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya ƙara mana fahimta